والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم Allah madaukakin sarki ya ji kansa yana mana bayani dai akan hukuncin waige a da irin tasirin da waige a sallah yake ma mutum kuma mummunan tasiri ya ka mana hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi manzon sallallahu alaihi wasallam yace ikhtilafun yakhtalisu ash-shaytanu min salati ahadikum aw min salatil abdi je a sallah shedan ne yake sa mutum yayi domin ya masa sane sane yake ma mutum to shine sai al-Imam al-Qayyim zai buga mana wani misali mai kama kwakwalwa sai ya wa masalu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw bi qalbihi misalin mutumin da yake waige a cikin sallarsa ko waigen ido ko kuma waigen zuci ai an ce mana biyu ne ko akwai iltifatu basar akwai iltifatu sadr iltifatul basar shine waige na fuska mutum yana sallah amma yana waige waige yana juye juye akwai iltifatu sadr shine waige na zuciya mutum yana sallah yana wasu tunane tunane kila ma tunane tunanen ba su da amfani ba ma na alkhairi ba na sharri to shedan ne yake zuwa yana ma mutum sane a sallarsa yana kwashe mushi lada bayan ya yanke mushi aljihu da ake zuba masa lada shi bai sani ba to shi na imam al-qayyim yace misalin mutumin da yake waige a sallarsa ko waigen zuci ko waigen fuska kamar rajulin kamar misalin wani mutum ne kadista da ahu sultanu shugaba ko sarki ya gayyato shi shugaba ya gayyato shi kamar misali a ce shugaban ƙasa ko gwamna ya gayyato mutum auqafahu bayna yadayhi sai ya tsaye da shi a gabansa domin su gana wa aqbala yunadihi wa yukhatibuhu shikenan sai shi sarkin ya fuskance shi yunadihi yana kiran sunansa wane a mun kira ka ne irin yadda suke magana daidai da daidai mun kira ka ne domin mi kaza wa yukhatibuhu yana masa magana wa huwa fi khilal zalika yaltafitu an sultan yaminan wa shimalan amma daidai lokacin da wannan shugaban ke mishi magana sai ya waiga can ya waiga can ya waiga can ya waiga can wato yana ce masarkin ka gama ihun ka ni ba da kai ba da ni kake ba وقد انصرف قلبه عن السلطان zuciyar shiga baki ɗaya ta karkace daga barin wannan shugaban fala ya famu ma yi buhu bihi bai ma san abin da shugaban ke masa bayani ba afalaisa aqallul maratib fi haqqihi an yansarifa min bayni yadayhi mamqutan mub'adan qad saqata an aynayhi mala laisa a aqallul maratib shin ashe ba mafi karancin darajar hukuncin wannan da ya zo ya ma sarki haka ba lianna qalbahu laysa hadiran ma'ahu ko zuciyar shi ba ta tare da shi fama zannu hadha rajuli an yaf'ala bihi sultan qarai to me kake tsammanin wannan shugaban me zamanin ka ko shi wannan din da ya ma sarki haka ko shugaba me tsammanin ki sarki ya sa a mishi ai in sarki ne na yanka kawai sai dai ya jira ama ya ja amawalinsa kawai bada umarnin cewa a ɗauke shi a gaba da gaba da shi ko masu fushi da fushin wani su gama da shi su masa aiki masu fushi da fushin wani kenan fadawa abin nan dogarai baka yi ma ba sun ce kayi to balle kuma kayin kuma sarki ya ba su umarni ya ce a gama da shi afalaysa aqallul maratib fi haqqihi an yansarifa min bayni yadayhi mamqutan muba'adan ashe ba mafi karancin matsayin da za a iya dauka hmm, a game da wannan an yansarifa min bayni yadayhi ya tafi ya bar sarkin mamkutan sarkin na kace shi yana jin haushinsa, sa yayi hushi da shi muba'adan kuma sarkin ya nisantar da shi daga barinsa kad saqata min ainihi ya fadi mutuncin shi ya fadi daga idan sarkin sarkin ba zai sake ganin shi da mutunci ba shugaban ba zai sake ganin shi da mutunci ba to shugaba fa kenan na duniya walillahi almasalul a'la wannan misalin da Imam al-Qayyim ya bamu misali ne taqribi ta'limi misali ne na kusanto da fahimta misali ne na karantarwa أما ولله المثل الأعلى ألا يا حكا ما ليشف هذا المصلي أما غني سلنا لا يستوي بايا تبتا والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه أزمة أزمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه ما ليش فهذا المصلي لا يستوي إن ونن ميسلغ بجي داتي با بجي يدي دي والحاضر القلب da wanda zuciyarsa take halarce al muqbilu ala Allah ta'ala wanda yake fuskantar Allah kai tsaye fi salatihi a cikin sallarsa allazi qad ash'ara qalbahu wanda ya jiyar da ransa azmata man huwa waqifun baina yadayhi girman wanda yake tsaye a gabansa famtala qalbuhu min haibatihi sai zuciyarsa ta cika da farjinin wanda yake tsaye a gaban nan nasa ya zaka ka hada shi da wancan multafitin wa zallat unuquhu lahu kuma wuyansa wuyansa ya zama ya kaskanta ya risina ga shi Allah subhanahu wata'ala wanda yake sallah dan shi wastahya min rabbih ta'ala kuma yana jin kunyan ubangijinsa madaukakin sarki an yuqbila ala ghairihi a ce wai gashi shine yaje yana fuskanta wani ba Allah ba aw yaltafita anhu ko kuma a ce ya waiga ya ba Allah ya za a yi ya zama daidai da wancan wanda yake sallah amma kuma yana wasa yana waige-waige zuciya shi na tunane-tunane tunane-tunanen ma da ba su da amfani wanda ko gaban kansila ka je kuna magana da shi ka masa haka to kansilan nan zai ɗauka ka ɗauke shi za ka kansilolin ma ba su yanzu mafi su GTO suke hawa ko kuma tsofaffin jinsin ko tsofaffin roba roba kansulolin mafi yawancin su yanzu abin da suke suke hawa kenan Allahu a'lamu bi ahwali to ko su suka gayyace mutum in akwai kansila a nan ya haƙuri <clears throat> baba ko ma ne ya ce wa baina hima kama qala Hassan ibn Atiyya sannan a tsakanin sallolinsu guda biyu da sallan mai waige da sallar wanda ya fuskanci Allah ba waige-waige ba tunane-tunane kamar yadda al'imamu Hassan ibn Atiyya yake cewa innan rajulaini la yakunani fi wahidati lalle mutum biyu za su iya zama sallah ɗaya suke yi wa inna ma bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal amma abin da ke tsakanin su na fifiko kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa sallah ɗaya ake ga nan duk sahu ɗaya liman ma ya wai goya ce istawu istaqimu i'tadilu sallah daya kila ma ga daya ga daya kusa da juna suke amma bambancin da ke tsakanin sallolin waɗannan mutanen guda biyu kuma sallah iri ɗaya suke yi ɗaya a suna iri ɗaya a suna iri ɗaya a lokaci amma irin yadda wancan yake da aljam'iyya yadda ya tattara kansa gabaki ɗaya ga Allah da yadda ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala ba daidai yake da wancan wanda ya je yana waige waige ba ko yana ta tunane tunane waige waigen zuci ko waige waigen ido وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل domin ɗayan ɗaya daga cikinsu ya fuskanci Allah maɗaukacin sarki da zuciyarsa wal akhara sahin ghafilun shi ko ɗayan sahin wargi yake a sallarsa rafkana yake a sallarsa allazina hum an salatihim sahun gafilun sannan kuma rafkananne ne shi bai san ma abin da yake ba mutumin da ke gaban Allah subhanahu wataala hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana gani ne da Allah idan mutum yana sallah to suna munajati ne da Allah ta'ala yana isar ma da Allah madaukakin sarko safanni shi yasa manzon sama a hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin daga cikin falalolin Fatiha manzon Allah sallallahu alaihi ya rawaito hadisi kudusi daga Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa qasamtu al-fatihata baini wa baina abdi na raba fatiha tsakani na da bawana فإذا قال العبد الحمد لله رب idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai ya ce madahani abdi wa majjadani bawa na ya yabe ni ya girmama ni arrahmanir rahim ce madahani abdi wa majjadani maliki yawmiddin مجدني ربي مجدني عبدي مدحني ربي ومجدني إياك نعبد وإياك نستعين شيما هكا اهدنا الصراط المستقيم سألني عبدي ولعبدي ما سأل إذا أكا kawo وجم wajen kaga ألا كما واعي كايب ألا كايب يشي ka yabe shi duk to sai ka ce ihdinas siratal mustaqim sai Allah madaukakin sarki sai ya ce sa'alani abdi wa li abdi ma sa'al bawa na ya roke ni kuma na bashi abin da ya roka siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين دشي ما سألني عبدي ne sannan wali abdi ma sa'al bawa na ya roke ni abinda ya ya roke ni kuma na bashi abinda ma ya roka to kaga tun daga fatiha sannan idan mutum ya kalli yadda aka tsara sallah al-imam yana da littafi fi wannan girma asrarus salah zai ya ka samu wani littafi da ya bayani akan sallah yadda take da tasiri ta canza mutum ya zama bawan Allah ta tarbiyyantar da shi aƙida. ta koya masa ibada ta sa shi ya zama mai kyawawan ɗabi'u kamar wannan littafin duk da al gazali al Allah ji kansa a cikin Ihya Ulumuddin yayi kokarin haka amma na al-Imam al-Qayyim ta'ala ya ce sunan littafin su kusin da guda Asrarus Salah kawai sunan sa kenan Asrarus Salah ba kuma littafin sa wanda ya kai wannan girma ba mai suna as-salatu wa hukmu tarihiha wannan zaka kitabun wa hadha kitabun akhar asraru salah littafi ne yafi wannan girma yana bayani akan sirrin sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wasta'inu bis sabri was salah duk su ne ɗauko waɗannan ayoyin da hadisai wanda suke bayani akan yadda sallah take mai da mutum ta canza shi amma fa salatul khashi'ina eh sai da khushu'i to idan muka ci gaba da wannan karatu ne tsawo a wannan waje ba mu da wajen tsayawa za mu kwana a daji ba mi ko dai takaddar abinan ba hmm? sai shi ke <laughs> ko na ku bai muku alama bai muku sita ba duk ba mai irin nawa ya muku sita akwai da sita sita yake tafiya kai na kama <laughs> eh? ni na hadda wani hadda wani hadda wani sita yake yi eh. a nawa akwai na wasu fasu gabaki ne ma ko hadisin ba a cewa wahuwa ne ba su samu wannan matsayin ba <laughs> a ɗan sauce nan ba a ƙasa ba a yi kawai zir <laughs> akwai wanda nasu babu hmm? <laughs> ga wani makwabci na nan nashi irin wannan ne malam da ranar wannan yanzu ban ƙwarya ta kenan